Assalamu alaikum masu mu Barka da zuwa tashar madubin Duniya TV, tashar da ta fice wajen kawo muku labarai gami da masana'antar Kanut. Mai sauraro inda wannan shine karanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararra domin ita ce hanya mafi sauki ta samun sababbin shirye mu da zarar mun dora. Sannan ka danna mana comment da like domin tabbatar da shirye-shiryenmu na kawatar da kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masu mu, a yau dai muna dauke da jerin jarumai a masana'antar da fitattu waɗanda suka taɓa aure a masana'antar Kanyewood din. Kuma suka fito daga gidan majajensu, suka dawo a masana'antar Kanyewood suka ci gaba da yin fina-finai. Kamar yadda za mu kawo muku su ɗaya bayan ɗaya a yanzu haka, amma kafin nan mai sauraron mu zan so ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna madubin duniya domin ci gaban labarin. Fatima Muhammad ita ma ta kasance tana ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar Kano. kuma jarumar da ta suna a masana'antar Kano din. Fatim Muhammad dai ba boyayya bace a masana'antar Kano kuma jarumar ita ma ta taba aure a masana'antar Kano inda jarumar bayan ta yi aure ta fito daga gidan mijinta ta dawo ta ci gaba da yin fina-finai kamar yadda take wallafa wani fim nata mai dogon zango wanda ake hasko ta mai suna gidan danja jarumar da bayan ta fito daga gidan mijinta ne ta ci gaba da yin fina-finai a masana'antar kano ta ci gaba da wallafa fina-finanta kamar yadda ta fito a wannan babban fim wato gidan danja jarumar dai fati muhammad tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka taɓa yin aure kuma suka fito suka ci gaba da harkar fina-finansu a masana'antar kanwood ita ma dai ɗaya ce daga cikin jerin jawarawa yanzu waɗanda ke da kwai a masana'antar kanwood amina uba fitacciyar jaruma ce ita ma a masana'antar kanwood gani da yadda jarumar ta auri fitaccen jarumi a masana'antar kanwood wato adam ezango jarumar da wato amina uba ta shahara a masana'antar kano kuma ta zo ta yi aure ta aure adam e zango inda jarumar har allah ubangiji ya ba su da a tsakaninsu jarumar da bayan ta fito daga gidan adam e zango ta ci gaba da harkokin fina-finanta a masana'antar kano ita ma tana ɗaya daga cikin jerin jawara wanda ke rakwai a masana'antar kano wadda suke yin fina-finai a yanzu haka jarumar bayan fitowar ta ne daga gidan jarumi wato adam e zango ta ci gaba da yin fina-finanta inda take wallafa wani fim da ake yi da ita mai dogon zango wato gidan danja jarumar da ta fito a cikin wannan fim ne sanadiyar fitowarta daga gidan mijinta bayan ta fito kenan ta ci gaba da yin wannan fina-finai nata a masana'antar kano kamar yadda muka gani Maryam Malika ita ma ta kasance ɗaya ce daga cikin jerin jarumai a masana'antar Kannywood waɗanda suka fito daga gidan mazajensu Maryam Malika dai fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood wadda ta yi kaurin suna kuma ba boyayya ba a masana'antar Kannywood din. Maryam Malika dai ta fito daga gidan mijinta bayan ta fito ta ci gaba da a masana'antar Kannywood inda aka sanya ta a wani shiri mai dogon zango wanda ake yi da a ce ba zuciya. Jarumar dai a wannan shiri ne aka fara ganin ta bayan ta fito daga gidan mijinta ana wallafa ta a cikin wannan shiri mai dogon zango wato ba zuciya. jarumar da maryam malika ta yi aure ne kuma ta dawo a masana'antar kano ta ci gaba da yin fina-finanta a masana'antar kano din jarumar wato maryam malika tana ɗaya daga cikin jerin jarumai wa'anda suka ci gaba da yin fina-finai a masana'antar Kannywood bayan wasu daga gidan majajen aurensu. Mansura Isa fitacciyar jaruma ce kuma fitacciyar 'yar wasa a cikin masana'antar Kannywood din Mansura Isa dai ta auri fitaccen jarumi a masana'antar Kano din wato Sani Musa Danja inda har Allah Ubangiji ya ba su haifuwa a tsakaninsu. Jarumar da wato Mansura Isa ita ma ta fito daga gidan mijinta inda jarumar kwatsam kawai aka ganta ta ci gaba da yin fina-finai a masana'antar Kano din. Ita ma Mansura Isa dai tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda ke da kwai kuma jawarawa a masana'antar Kano din. Mansura Isa dai ba boyayya bace fitacciyar jaruma ce wadda ta yi suna a masana'antar Kano din. ita ma tana ɗaya daga cikin jerin jawarawa da ke da kwai a tar Kano din na 2023 Raham Hassan ita ma ɗaya ce daga cikin jarumai waɗanda ke da kwai a masana'antar Kano Rahama Hassan dai fita ce jaruma ce wadda ba boyayya bace a tar Kano din ita ma Rahama Hassan dai tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka taɓa yin aure a tar Kano din Rahama Hassan dai ta kasance jarumar Rahma Hassan ta yi aure kuma bayan fitowarta daga gidan mijinta ta dawo a masana'antar Kano ta ci gaba da yin fina-finanta inda ta ci gaba da haska fina-finan take jarumar da ta yi aure ta haihu a gidan miji inda har Allah ubangiji ya bata diya mace jarumar bayan ta fito ne daga gidan mijinta ta zo a masana'antar Kano kuma ta dawo ta ci gaba da wallafa fina-finanta da take yi Zara Diamond fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kano wadda ta yi kwaurin suna gani da yadda ake yin waƙoƙin na nishaɗantarwa da ita jarumar Mardi ta samu ɗaukakuwa ne a masana'antar kano a ɗan ƙanƙanin lokaci wanda ba kowa ne ya san jarumar ta taɓa aure ba bayan shigowarta a masana'antar kano din jarumar Mardi wato zara diamond ta taɓa yin aure kafin ta zo a masana'antar kano ɗin, inda take wallafa wannan zancen gaskiya a wani shafin ta na instagram kamar yadda muka gani zara diamond dai ta yi aure a masana'antar kano kafin ta zo jarumar da ita ma tana ɗaya daga cikin jerin jarumai waɗanda suka taɓa yin aure a masana'antar Kanewood din wato Zara Diamond ita ma dai Zara Diamond fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kanewood ɗin, inda ta yi aure kafin ta shigo a masana'antar Kanewood din kamar dai yadda ta wallafa a wata majiya tata ta Instagram ta cewa ta yi aure kafin ta fara fina-finai a masana'antar Kanewood duk da cewa ba wai kowa ne ya san cewa ta yi aure ba jarumar ta wallafa haka ne a shafinta na Instagram To masu sauraron mu kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun